wa وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في haka بارك إيه mata السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu ta'ala da ya koma kawo mu a wannan ta dara umar hatul mu'minin da ke nan shiyarin da sokoto inda muke karatun tafsiri a kowace rana da cikin ranakun ramadan yau 16 ga watan ramadan na shekarar 1444 ci gaba da ka tafsirin mu jiya mun karkare ayata ta wato sura ta suratul hijr da bayani akan tasbihin Allah subhanahu ta'ala da ambaton Allah da kuma bauta ka bauta mu ubangijin har sai mutuwa ta zo maka wannan shi abin da suratul hijr ta kare shi wanda shike shi ne karshen kuma sura za mu tashi a cikin sura da cikin surorin alƙur'ani 114 ita ce suratun nahali kamar yadda za mu ji daga bakin alrama alrama أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون نعم الله سبحانه وتعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون wannan ita ce ake ce masuratul nahali suratun hali tana cikin surorin makka aya ta ɗari da ashirin da takwas ɗari da ashirin da takwas an ce mata suratun na'am ana ce mata suratun na'am sannan kuma saboda wato yawan ƙirƙi da ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ta kamar yadda zamu ji ana ce mata suratun na'am abinda take koyarwa ita wannan sura ta suratul nahali sai mu saurara mu ji me za mu karanta a ciki kamar ko kamar sauran surorin da muke faɗi cewa suna koyar da kaza suna koyar da kaza to abinda take koyarwa shine nuni akan cewa Allah subhanahu wata'ala yana da cikakken iko da kuma sani sannan mai aikata abin da ya ga dama ne mai aikata abin da yake so ne sannan ubangiji subhanahu wata'ala rakakke ne ga dukkanin kowace irin tawaya ko nakasa Allah subhanahu wata'ala yana bayyana hikimarsa ga dukkanin abubuwan sama da na ƙasa da masu hankali da marasa hankali ƙanana da manya tare da baiwa Allah subhanahu wata'ala sannan ta ambaci ita wannan surat halittar sama da ƙasa da kuma mutane da kuma a watan eh, dabbobi da tsirai da yadda Allah subhanahu ya halicci sama eh, dare ya halicci rana ya halicci duwatsu ya halicci gulabe da kuma bayani akan wata rana da wata duwannan wannan surar ta yi bayani akai sannan surar ta akan abin da zai sabta ga al'umma waɗanda suka yi shirka ga Allah subhanahu wataala duk wanda ta yi shirka duk wanda ya yi shirka wannan surar ta tsawatar akai da waɗanda sun haƙarya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa za su samu azaba tun a nan duniya da abin da za su iya samu na azaba kuma a lahira sannan wannan surat ta yi kuma abin da shike muƙabalar wannan ƙaryata da sarsu shine bayani akan masu jin tsoron Allah masu gaskatawa masu haƙuri akan cuta kafirai da kuma waɗanda suka yi suka koma ma Allah subhanahu wata'ala aka zalunce su sannan wannan ta yi bayani akan wanda suka yarda da musulunci sannan ta yi abu bayani akan asali na shari'a na abin da ya shahi yin adalci da kyautatawa da taimakekeniya da cika alkawali da bata abin da ya shahi alfasha da munkari da walwal alkawali duk wannan su ta yi bayani a kai kamar yadda za mu ji Allah subhanahu wa ta'ala ce ta amrullah al'amarin Allah ya zo wannan malamai suna cewa kamar taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu malamai wasu malamai kuma suna cewa shine alkiyama ta zo a ta amrullah alkiyama ta zo fala tasta'jiluhu wato kada ku yi gaugawan neman bidat lokacin ta ta riga ta zo tabbas za ta afku kuma za ta kasantu kun ga an ce a ta an zo da sigan mali abin da ya riga ya shi idan haka alƙiyama tana nan ta yi ba sai kun neme ta ba subhanahu wa ta'ala sarki ya tabbatar ma ubangiji madaukakin sarki amma ya shi kun ga abin da suke wa Allah shirka da shi ga abin da suke hada Allah da shi sai Allah sa kala ce yunazzilul mala'ikata Allah yana saukar da mala'iku ne jibilu bin ruhi da wahayi daga gare shi Allah subhanahu wata'ala saboda wahayi wahayin nan ake samun rayuwar zuciya min amrihi daga umarnin ubangiji wato yana saukowa daga rahama ubangiji da rahama da maganganunsa da hikimominsa da umarninsa alaman ya sha'unin ibadihi Allah yana saukar da waɗannan abubuwan jibi ne sarko ya kawo manzanni wahayi akan waɗanda ya so a cikin bayansa su ne annabawa babu wanda ake iya yi ma wannan in ba annabawa ba annabawa kawai Allah subhanahu ta'ala ke sarkar da jibrilu yan ya zo ya kawo musu sakon Allah subhanahu wa ta'ala cewa wannan abin Allah ya ce ayi kaza Allah ya ce ayi kaza Allah ya ce bar kaza Allah ya ce bar kaza don haka sai ya kasance an anziru su yi gargadi annabu me za su yi gargadi cewa la ilaha illallah kun ji ko la ilaha illallah an anzuru annahu la ilaha illallah su yi gargadin cewa mi za su yi gargadi babu wani abin bauta da gaskiya in ba Allah ba illa ana sai ni fattakun kun tsoro na kun tsoro na in ji Allah subhanahu wataala wannan la ilaha illallah tana ɗauke da abubuwa shi ne ake ce ma tauhidin ibada tauhidi yana da kasu kashi guda uku akwai tauhidin rububiya, akwai tauhidin uluhiyya akwai tauhidin asma wasu sifat wannan shi ne tauhidin wato ubudiyya tauhidin ubudiyya ne tauhidin ka bauta ma Allah shi kadai kada ka hada shi da komai kada ka yi shirka karama ko babba kada ka shirka karama ko babba shirka babba ne. wanda kafirai ke yi suna haɗa Allah subhanahu wa ta'ala da walinsa shirka karama shi ke ita ce kuma wanda kina yi ya kasance kina yi sai ki shoka wata riya ki soka wani abu wanda Allah subhanahu wa ta'ala bai ba da umarnin a soka shi ne riya cewa kina yi don wasu su gani kina tuhuwa makaranta don a ce kina tuhuwa makaranta kina kasu alƙwari don a ce kina kasu alƙwari a ba cikin mutane kina bayyana wa kina kina karatu alkur'ani kin ke kina daga murya alhamdulillah ayi dai na ki yi wannan abun da kyau amma kuma in son samu ne amma kuma in son samu ne in so samu ne yana da kyau ya kasance ke yi shi bil ihlas cewa don Allah zaki yi ke shi ne don wata kaga cewa lalle karatu alkur'ani ya kamata a iya shi ba don a cikin iya ba an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين الله سبحانه وتعالى في خلق السماوات والأرض الله شيء هل تسمي بطيء ya halitta kasai bakwai bil haƙƙi da gaskiya babu wani wanda ya yi tarayya da Allah a cikin su law kana fihi ma alihata illa Allah da fasarta ko fa subhanallahi amma yushriku wallahi ke ke sani ni na sani da ya gaba cewa a ce wai akwai wanda abda sama Allah shi abda kasa, ko ko akwai wanda abda kasa Allah shi abda sama an kai tarayya wallahi da an da da an samu da ba a jituwa da ba a samu matsala amma Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai shi kadai yayi shi kadai yake babu wanda yayi tare da shi wajen halitta kamar kasa shi dai kuma Allah subhanahu wa ta'ala cewa ya kun fa yakun khalaqa samawati wal arda bil haqqi Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta sama da kasa da gaskiya wanda yake shi ɗaya daga cikin abubuwan da ya kamata mu san Allah mu kiyaye Allah mu yi imani da Allah mu bi Allah mu bauta mu Allah subhanahu wa ta'ala mu kaɗai kafi amma ya shirku ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka Allah ya girmama daga amma ya shirku daga abin suke shirka kwanakin baya kai wato in Allah ya taimake ki da musulunci wallahi ki ta godiya ga Allah saboda ba yin ki bane yin waye yin Allah ne yanzu kuma su wani wata tana can iriki mace tana can cikin watan coci ta fuskanci icce tana bauta mai kuma tana ganin cewa wannan icce shi a ajin bauta kuma shi halice ta don Allah ba ɗin ya rama ba wanda ba watan ai wallahi ki gode ga Allah Allah ya yi miki ne ba ke yanzu a da ma kike gani wani ya ba za a yi haka ke yi shiriyar musulunci ce da Allah ya baki sai ka ta gani haka shiriyar musulunci ce kwanakin baya an kai wata ko guguwa ko girgizar kasa ko kuma ambaliya ambaliya sai ga wani an nuno su ya kallabo ya kallabo ubangiji ne ya kallabo ubangiji ne yana su ne cece sai ka sauka ka ciwata wanda kake rota ba wai ka cewa kai za ka ba ka agaji duk Allah shi ya kamata ya baka aji agaji ko kai shi kan maka agaji to amma wani yanzu kai na kai na ka neman agaji kai na ka baka agaji kai na ka baka kaya wai ka ɗauko shi wai ka kallabo shi ka ce wala hoto ya ɗauko ubangiji ya ɗauko gumki na yana son ya tsira da shi daga wani halaka shin don Allah inda ga abin ganewa don Allah ga ba ya tsira da ganewa ba da bai gane cewa yanzu wannan da sallabo ina neman in neman mai agaji wai shi da mota ba ah, Allah mun gode wa mun musulunci wallahi sai ki ta gode ga Allah kuma ki bi abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce game da abin da shi bauta ma Allah din abin da saboda kira ki sani ba har ki iya gane cewa ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala sai da Allah ya ga dama sai sai ya halice ka cikin kaharan da Allah ya ga dama sai ya kasance kina zuwa coci yanzu haka kuma ke bakin gaske ki annan wasu ne gaskiya Allah ɗan da mutane da musulunci kuma mu ikon biyu ne halakar samawati Allah da haƙa ta'ala amma ya shirkun Allah subhanahu wa wata sai halakar insani min nutfatin Allah shi ya halarci ɗan adam da digon manini a fa idza huwa khafim khafimun mubin sai gashi wai kai da an ka halatta da digon manini wai sai gashi yana kusuma tsananin husuma bayyanan da kusuma yana cewa mun yuhil idama wa ne yanzu waɗannan ƙasan da suka duddige wa zai iya wato wa zai iya rayar da su bayan sun duddige wai ɗan adam zai ce ma Allah haka ya mace Allah ya halitta shi da ɗigon maniyi da ɗigon maniyi wanda an ka halitta wanda an so ka sadu da mahaifiyarka da mahaifinka an ka halicce ka wannan ɗigon maniyi wanda cikin ɗigon maniyin ma millions of ɗigon maniyi ɗin daga ciki Allah ya ɗauki wata tsara guda tsaye halitta guda wadda ba a iya ganinta wadda babu mai iya misalta ta a cikinta ne Allah subhanahu wata'ala ya hitar da kai cikin miliyoyin maniyin da aka yi sai ya zama gaba ɗaya saura ya zama ya lalace kai na aka yi cikin Allah ya halicce ka ɗigon maniyi sai ka zamo mutanen jini kamar yadda manzon Allah ta sama ya gaya ya faɗa mana kamar yadda manzon Allah ya gaya mana cewa ana halittar mutum eh, inna ahadakum la yajma'u khalqahu ko na yoman kwana arba'in gane ko nudufatan summa mudghatan sun alaqatan kamar Allah yadda Allah ya faɗa mana hakan kuma manzon Allah ya faɗa mana a hadisi cewa za a halicci ɗayanku Allah ya halicci ɗayanku da ɗigon mani yana kwana arba'in cikin cikin mahaifiyarka mahaifiyar kama ba ta san abin da ke iya faruwa ba ko lokacin da an ka same ka sai dai a ta yi yi hoto a ce ba za a ta yi yau a gani kila kwanan ka goma sha biyar da shiga kwana goma sha biyar ko kwana ashirin sai a ce sai an ta yi an yi abin nan tef na tsari sannan a iya gane cewa ka fara shiga a iya a har cewa ka fara wato an fara samun ka ana nan kwana arba'in kana ɗigon maniyi kwana arba'in kana tsoka ai kana tarin jini baka san komai ba kwana arba'in kana tsoka Da ganin Allah subhanahu wata'ala ya aiko mala'iki ya busa marai ya rubuta cewa kai ne arziki ne ko mara arziki ne kai dan wuta ne ko dan aljanna ne Allah sai aljanna miki Allah kadan dan wuta kuma ya Allah shi yasa abin yake da ban tsoro manzo Allah ya ce wallahi ɗayan ku zai ya aiki irin aiki na ƴan aljanna ya yi aiki koyo shi zuwa makaranta sadaka ne da sauransu sai an kawo ƙarshe sai an kawo ƙarshe al'amari ya lalace ta yi aiki wanda aiki ya dace ba shi yasa amma malamai Allah subhanahu wa ta'ala mai abinci ne wallahi in ya kasance kina zuwa makaranta da gaskiya saboda Allah in ya kasance kina ayyukan ki don Allah kina yi don Allah don Allah ba don a ba don ki ba wallahi ba ki tahu ba malamai suka ce wannan hadisin yana bayani akan cewa fi ma ya da nasu Allah ba a zalimi ba ne bai yiwuwa kina aiki na kwarai don Allah ki tuwo wajen mutuwa ki mutu ki mutu ki mutu mutuwa in ne kina aikin kwarai kina nahiloli kina sallar ruwa kina sallar a sallolin ga kina nahilolin dare kuma don Allah kike yi kuma ki tuwo wajen mutuwa ki mutu mutuwa ba haka ba haka ba haka adam hadisi yake yi ba hadisin yana bayani akan cewa idan kina yi aiki fi ya dole abinda ake ganin cewa kina aikin kwarai ne amma ke a cikin zuciyarki akwai riya ke a cikin zuciyarki ba don Allah ke yi ba ke a cikin zuciyarki akwai wata manufa a gare ki to a wannan lokacin ne a wannan lokacin ne mutum in ya tuho mutuwa sai abin ya juya na rashin yi don Allah sai ya koma ya kasance ya mugu ya cikawa sai ya kasance shi ma wancan yana aiki aiki na yan wuta wanda ba aiki ne kwarai ba amma kuma abin yana bata mishi ne ba haka yake bukata ba haka yake so yana tuba a cikin zuciyarsa sai ya tuba wajen mutuwa sai kasance la ilaha illallah haka hadisi ya kalibi ba wai ana nan aiki da kware ba ki tuba wajen mutuwa kuma ki yi ki rubuta cika Allah ba haka yake wallahi Allah ke ya yi tsare mu shi yasa ana kula da ƙarshe ƙarshe ake kula da shi Allah ke yi karshe ƙarshe na kware duk wanda Allah ya wa ƙarshe da kware ya yi aiki akwai wani abin nan wani bidiyo da na daɗe da na daɗe da shi cikin wayaka ba sani ba ko shi na nan da kowa a na daɗe da wannan bidiyo cikin wayaka wannan bidiyo shi na daban tsoro kuma ina ganin kamar na taɓa faɗa muku wani bawan Allah ne wanda yake ba da labari yake gare shi ta faru ko kuma gare shi ta faru ko kuma wanda ke karantar da su mallamin su ne shi ke karantar da su sai ke musu a wato karatu suna koyar da su suna lura da su suna musu kaza sai Allah subhanahu wa ta'ala ya jirage shi Allah ta yi sauki Allah ya jirage shi da wani ciwo kamar za a ce ciwo na farfadiya ko ciwo ne na iskoki ya yi fiɗan magani ya yi fiɗa ya yi fiɗa ya yi fiɗa magani ya kasa mu jira ba ki ku iya gane cewa ko Allah na iya jira ba ki saboda kina da imani in ke ki jira ba wa sai kasance ke tsallake wannan bawan Allah ya yi ta ɗan magani ya yi ta ɗan magani ya yi ta ɗan magani eh, bai dace ba sai wasu suka ba shi mugunyar shawara cewa to kaga ta ji ta biɗa ta yi ta sabo abin da ya kamata akwai wani abu da ake yi wannan dare guda aka yi na in an kai shi muna fatan ya ka warke kuma sai ka fice daga baka da ku tuba mu Allah shine harkar bori harkar ne Allah ka mu mu mugu aboki da mu mai bayar shawara suka ce maki suka ce mishi ka ce kasance ka yi wannan borin za a zo za a yanke bonsuru ko wani abu a wannan daren za a yi tsagi da shi za a lullube ka da an kan lullube ko da aka wayar gari ka warke dangane da wannan ciwo da ke da shi a iya abin da sai suka yi kokarin jami'a ta hana kuma ya yarda sai da wani suka ce bai mawa ne bai kamata kai ba wallahi ba daidai ba ne bai yi kamata ba kada ka yi kada ka yi shi dai ya zage nan dai sai ya yi saboda yana da lafiya ne haka a haka take take isko wata tana jan abu ta akan haka kuma ba a ba a wannan tana jan tana jan ta zuwa inda boka tana jan ta zuwa kafirci zuwa ga ta musulunci bawon Allah nan ko ya yarda sai aka kira wa'an boli nan an ka tuho an ka lullube shi irin wannan dare inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi sahiya na wayewa ko ta wayewa mutu la ilaha illallah muhammadu rasulullah Allah kai masa kuma irin wadanai kana musulmi kan ta kafiri duk wanda ke duk wanda ke zuwa inda boka ke zuwa inda wata wanda ke ganin wani tana iya agajinta ko tana iya ganin wani wanda ke agaji ba Allah ba in ba ta bari ba wallahi haka tana iya faruwa da ita saboda babu wanda ake neman lafiya babu wanda ake nema da rashin in ba Allah subhanahu wataala ku diba ganin irin wannan bawan Allah da yake cikin ya taso har karantar da wasu yake yana koyar da su yana yi amma saboda kaddauri da bala'i da musiba Allah ka kare ita a tuwa ai mun karshe abin da kowa bai bukata wallahi ba mu bukata mun karshe Allah ka kare mun karshe to shi yasa Allah subhanahu wataala yake na halicci dan adam da digon mani wai digon mani nan wai shi na sai tuho yana jayayya da Allah sai ya ce man yuhil izamu wa hiya ramim wa ke iya wato rayar da ƙasa alhali suna dugagi ya amince cewa Allah ya halitta shi sun jira ɗan ƙarami ka ha tasawa kana girma kana ni kana ni haka kai ma san wada wai yanzu ka tuhu a kai jayayya da ubangiji subhanahu wataala sai Allah ta ce wal an'ama لكم فيها دفء ومنافع منها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أسفل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم كان ذكر عشان الله يا هارا رد قامنا المؤمنين الله تعالى تشوى الأنعام dabbobi shine raƙumma da shanu da tumaki halaka halakun Allah subhanahu wa ta'ala shi ya halice su gaba ɗai da raƙumma jiya jiya in Allah su keti nama in ma na raƙumi in ma na shanu in ma na tumaki in Allah su keti ko ratsi ke gudana ko ba ka ba ko ratsi ah, Allah su Allah su a'a ah! ai kaga wata azumi na kana cikin ala cikin ni'ima in eh, Allah ya so da waya ka samu wata ba sai dai zan ban cewa a abin ba san gani ba amma ni ka abin da ka gani kamar watan azumi wata ne na yulwa wata ne na ni'ima wanda in Allah so da waya ka samu wata ba samu tsinkin nama na ko na miya ba a ci kaga da gaba gaba in Allah ya so da waya a samu Allah zama wanda ba ta shi namun tsinkin nan ko na miya ba ba wai ne haka ce ba a ga shi nima ta amma nan ne ne Allah suka da asko Allah ya taimaki bawan Allah ya dan kawo dan nama na dan nan ya an sa shi me nan ta dan yi ta dan yi ta dan yi ɗan gami ko to kun ga cikin abin da Allah subhanahu wataala ya halice ya halice sai ki ga wata ran ki wata guda ko sati biyu ko a ci nama ba sai ki ji gaba ɗaya bakin ki bai da daɗi ki ji gaba ɗaya shi aka cewa ba a son ba san da wannan kaulin ko gaskiya da aka ba a son mutum ya fara ba inda shinawa ba saboda wai in ya fara ba inda shinawa ba in ya cije wani sai an gani ko in ya cije sai wani a ga haka in kina wa zaki dan arashin da kike yi da ɗan asusun da kike yi wala ki kokari cikin watan nan gura ya kasance dai ko ɗan nama kari nuna ki samu kun ga labin ko ki ɗan samu ki ɗan ci zamu da hauro da naki kasance ki yi kai ka sace hawan nasu za ka sun kai a ba su da abin nan kuma za ka ji ba ka ji daɗi Allah da shi hore muna amma wala kuma a haka za ka wala wani ya wata tashi kwana tara suna da fulama ba ana samun haka garba ka kamar kuma wata kuma Allah za ka jiyo kuma a samu wala an'ama nemomin dabbobin ni'ima su ne raƙumi da shanu da tumaki halaka halakun Allah ne ya halicce su gare ku fi fiha dif'un wato daga cikinsu kuna da wato abin da ake ce ma abin kamar dumama jiki shine abin da za ku sa tuwaji daga daga a cikin waɗannan dabbobin ne Allah ya halitta wani gashi wanda daga cikin gashin ne ake yin bargo da shi wanda cikin bargo a cikin tsari kuke toha ya jikin ko kuma tawahi a ciki ake samu waɗanda za su tsohon kaɗa da kwa gani da abubuwar sauransu duk mai yawanci da cikin dabbobi suke hitowa kwanakin bayan ga wani ɗan kilis haka ɗan wani ɗan bidiyo ni ga an tuho da ragon a ra'ayin ragon nan mai guzu-guzu sai ga ana wato waje ne kasashen waje ne sai ga ana sa wani injini ana sharce wannan gashin gaba ɗaya gare shi wannan gashin ana sharce shi ina dai kallo ina kallo har ƙarshe gashi sun ka taho abin ya fito da sarrafe-sarrafe da jiyoyin sai ga abin ya fito bargo lafiyayye sai ga shi ya fito zane lafiyayye sai a ah, Allahu akbar ji wata ni'ima ta ubangiji wanda ba mu iya ganewa a cikin dabbobi Allah subhanahu wata'ala ya halitta mana abin da zamu sanyawa abin da zamu lullubawa abin da zamu ruhe duk cikin dabbobi da namu yasa wa fiha dif'un cikin su za a samu abin za ku dumama jikin ku za ku rage jikin ku za ku yi sutura saboda Allah subhanahu ta'ala ya sanya wannan gashin nasu da cikin shi za a yi kun ga ai wannan hikima ta ubangiji wanda ya kamata ki san Allah wa manazu da kuma ababen amfani wa min hata shine daga ciki akwai hawa bayan Allah ya halitta muna mu ci bayan Allah ya halitta muna mu su yi sutura da cikin wannan abin sannan kuma za mu hau za ka isko wani raƙumi yake hawa wani jaki yake hawa wani doki yake hawa kuma wannan hawan nasu sai ya rage masu rage maka su rage maka wata tafiya mai nisa wadda hake yi shine cewa manasu'u da ababen amfani wa min hata akulun daga kuma Allah su ba ta'ala ce kuke kuke kuke ci wala kun fiha jamalun wala kun fiha jamalun a cikin a ciki kuke samun ababen wato a kwalliya da kawa wanda kuke jin daɗi kuke nishaɗi da su hina turihuna lokacin da kuke dawowa daga wurin kuke dawowa da su wurin kiyo sai ka cewa tana zamne ga tumaki ga awaki ga ni naka ne kana jin daɗi kana da a annashuwa cewa ga sanan naka ne kai an mallaka su wahina tafrahun lokacin da kuma suke tahiya zuwa ga wurin kiyo wannan shi ma abin jin daɗi ne kuna jin daɗi kuna kwalliya da wannan shi ma kana kwalliya da cewa wanga abin naka ne wanga naka ne ka tara kaza ka tara kaza kana ganin su a tahiya su wurin kiyo su dawo naka ne shi ma abin jin daɗi ne wa tahmilu aqalakum sannan bayan hakanan Allah subhanahu wataala yana bayyana mana cikin ni'imomin da yayi muna wa tahmilu asalakum suna dauke da ababen kayayyakin ku ila baladin zuwa ga garin da lam takunu balighihi wanda ba ku iya tafiya da zuwa wannan garin illa da shiqqil anfusi sai da wahala sai da inna lillahi sai da wala haula sai da wahala kuka iya tahiya in ba kun aza musu waɗannan kayan ba inna rabbakum la ra'ufur rahim wallahi haqiqa ubangijinku mai jin kai ne Allah mai tausayi ne Allah mai rahama ne yanzu kina iya tashi wata rana ki isko da raƙuma na raƙumi ya kai ɗari kuma ba ki iya sanin da inda inda suke da ɗaya an kace miki da mali ko da burkina faso ko da senegal ko da ghana waɗannan abin suke suna bin daji sun fi mamaki saboda in an adam ne za a ce ke kai sarama in ɗan adam ne za a ce zai iya ɗauka wannan kayan bai iya ba amma sai ka azama raƙuminka ka haushi bayan ka azama kuma ka haushi da kayanka da abinci ka yana da karfi wannan ba abin yi Allah ne? wannan abin da ya kamata mu lura da cewa ga shi ka hau ka hau ka kaya ga abinci ka yana ɗauke da shi duk gaba ɗaya saboda ni'ima Allah subhanahu wata'ala kuma ka tasan ma zuwa Lagos zuwa Kaduna zuwa Abuja zuwa ina da shi yanzu karamin ka tsabiri dai abin lura a shi ne ga masu sana'a da ta abin da ya shafi jaki masu ɗaukar rai su aza miki mangala ko laka ku duba ga yanzu Allah in abin da za a ce a azama shi wannan ɗan adam shi na ya ɗauka kuma a ce ya yi mayoyi mayawa goma amma ga jaki an aga mishi yana ta hena nishi ba ni zai yana ta hena nishi ka aza mai wanda abin ya gaji amma bai da wani zai haka Allah ya riga ya kaddara da shi don ya kasance ni'ima gare ka amma kuma da yawa wasu ba su iya garewa da yawa hare ba su iya gane cewa ni'ima Allah subhanahu wa ta'ala ce Allah ta'ala ce illa bi shikin anfus illa rabbakum la ra'ufur rahim ta'ala ta'ala ce ni والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين الله سبحانه وتعالى can Allah ta'ala ce al'ama sunan Allah ta'ala ce ce wal khayla wal jidala wal hamira da tarkabuha wa zina wa ya khaluqu ma la ta'lamun kun ga wal khayla dawakai wal jidala da alfadari wal hamira da jaki Allah ya halice su ne da tarkabuha don ku hausu wa zina kuma ku yi kwalliya kuma kina yana halatta kasance ka yi musu kwalliya Kai kwalliya kuna ganin irin ranar sallah yadda ake musu kwalliya mutum ya ci kwalliya su ma ya ci musu kwalliya a don ado wasu matan ga da har zinari ake sawa don a bari kwalliya wa zina da kwalliya mu hau don a yi kwalliya sai ana ta'ala ce wa ya halittu ma la ta'lamun Allah ya halitta ma abin da ba sani ba nan ma'anar da Allah ta'ala ce wal khayla wal jadala shekaran jiya ba a wuce wani sati da kwana goma ko sati dai wani sai tambaya cewa shin wai ana cin doki ana cin ni ana cin doki sai ce mata eh ana cin doki to kawai nan da Allah ce wani wal khayla da jazala wal hadira tabuha wal qina don a hausu ne wasu kashi wasu kamar yana wasu malamai cewa amma abin da ya tabbata a hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to cewa ana cin shi na mana ta cewa wakila a ta'ariru da rukuz wa zina la yana fi falka hana zalika shi wanda Allah ta'ala ya ce wal khairu wal bagai wal dajala wal suka tarkabuha hawa zina don a hausu ko a yi kwalliya wannan bai hana akwai wani abin da Allah ya hance su don haka kal akali kamar ki ana cin su amma ba gaba ɗaya ba daga cikin su doki ake ci amma kun ga jaki alfarri da jaki su a sauki su sai don kawai hawa don haka lokacin da kaga zaki ya taho shi nan zai mutuwa ba a yanka ne ba a yanka ne sai dai kawai a bashi shi mutu haka nan saboda ko an yanke ba ci za a yi ba duk da akwai wanda ke ci kahare ke na sanar an wanda kwanakin baya ko shekarun baya sai zaki ya yi kokari ya yi kudin bacewa saboda yawan sai ne da aka yi ana kaiwa ta ne wai saboda suna ci ne to shi zafi ba a ci ba a san alfadari sai dai ana cin doki shi kamar yadda ya tabbata shi na ke cewa كالأكل في الخير الثابت في حديث التجاهيري وأن يتبت أحاديث البخاري ده مسلم حديث ما هي بخاري ده مسلم كلا وصف مسلم بعض ده كبيرة هنكلي كراتوني أكتشكي وعليه الحسن أولا حديث وكما أولا مجرد حسن البصري ده شريح ده أطاع ده سعيد بن جبير أكاها تقوم إمام الشافعي ده إمام أحمد ده إسحاق duk sun karsu sun kan hujja ala ba ibahatu duhumil A kan cewa halal ne a ci halal ne ai a ci naman doki halal ne a ci naman doki da naman doki idan aka kawo ma aka ce sai ta kawo sun ce to ga shi nan fa kila kika su naman doki ba shi ce kai ni kan mata naman doki a a ci halal ne a ci shi babu komai ana ci ne saboda ya tabbata a hadisi bima ruwaya an asma'a binti abi bakr an ruwaito daga asma ya abubakar siddiq radiyallahu anha qala sace na har na ala ahli rasulillah. mun soki a zamanin manzo sama faratan doki wa nahnu bil madina muna a madina fa akanna hu makaci Mun ji ko akhrajahu al bukhari wa muslim hadisin bukhari da muslim ya cewa gashi ana cin doki kamar yadda tabbata asma a duka abubakar sai abubakar siddiq radiyallahu anhu ta ce mun soke doki a zamanin mu zama na madina kuma mun kashe shi kun ya tabbata kuma ana ci kuma a ci ya tabbata a ci amma ni dai ba ta kashe doki ba ba san ni kai ko ka taba ci amma dai in ta kama a ci a halal ne a ci kan wannan shi ma wala ba a ci doki ba a ci doki a ana ci kamar yadda ba kamar yadda ta a hadisi wa fi riwayati a wasu riwaya ƙara cewa a kallan zamana haibara alkhaira zamanin lokacin yakin haibara mun ci dawaki wa humul wahush da dabbobi na daji wani hannabi ta sama an himarin ahali manzo Allah ya ce kar a ci jaki na gida kar a ci shi hazihi riwayat bukhari wa muslim man yace wa fi riwayat abi daud alwaya abu Dawuda قال ce hana zabahana ma khaybar mun yanke a rana a yakin haibara alhaila walbigala walhamira dawaki da alfadare da jaki wa kunna kar asabatna mahamasa wato mun samu rashin yunwa ta kai mun ita kai muka yake fana hana rasula sama an bigala walhamira mu zana ce kada ku ci alfadari kada ku ci zaki amma walamin hana alkhairi bai hane mu da cin naman doki ba kun ga duk waɗanda abubuwan yana cewa ana cin naman doki ba sanin biki da kwacin ku akwai wata cin naman doki akwai wata sarrafi a a ba da cewa yanzu na gina akwai wata sarrafi akwai wata sarrafi naman doki Ina da bai cewa akwai wata sarrafi naman doki to mu ce ni ma dai ba sarrafi ba amma in ta kama misali an kawo miki kake ce ba ci saboda ya halatta a ciki mallan ya ce wa ra'ayul akal lil humil khayli indi ator wato ra'ayin da ke cewa ana cin naman doki shi ya fi daidai gare ne la'annahu nafsun zahirin saboda nafsi ne bayyane layin tuna an yi yuqala annahu masu kumbin aya ba a cewa wai an sha shi da wannan aya da ta ce kawai kwalliya ga ai da hawa saboda la'anna sura makiyya saboda sura ta zo makka wa hukuma hukum wannan hukunci kuma wannan an yi na cewa an ci naman doki madina ne wa fi akhir hayati sai sama kuma karshen rayuwar manzo Allah don haka tunda ya kasance karshen rayuwar manzo Allah kuma madani ne to ya shahi wancan hukunci wa qarfa raqa fihi bayna al-humi al-khair wa al-humi al-gagai wal hamidi ma annaha mazkura fil aya da haka an bambance tsakanin cewa ana cin naman doki amma ba a cin na alfadari ba a cin na jaki amma dai abin da kamata ka sani cewa shine babban abu shine dai ana yi ana hawa ana yi ne don hawa amma in ta kama a in an ci wannan kowa babu komai don haka Allah ta'ala ce wal khayla wal gagala wal hamira da sabuha wa dina wa ya khaluqu ma la ta'lamun kuma a cikin hikima ubangiji wadda wasu mu ba su iya gane ta Allah ya halicci abinda ba mu sani ba kun ga zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kasance suna hawan dawaki da da raƙumma in an ka kawo musu magana mota ba su iya hankalto suna hankalto ta in aka kawo musu maganar jirgin ƙasa da jirgin ruwa ba su hankalto saboda ba su taɓa tunaninta amma Allah shi ya riga ya halicce ta a zamaninmu a lokutan mu za a yi mana jirage za ka tashi yanzu daga nan kilometers millions of kilometers masu yawa amma cikin awa hudu cikin awa hudu ko awar biyar ya kai ka daga nan zuwa makka tahiyar su za a yi shekara guda ana tahiya bisa ga abin hawa amma sai ga shi saboda ni'imar ubangiji subhanahu wa ta'ala cikin awa hudu ko awa biyar a kai ka don Allah ba ni'ima bace la ilaha illallah awa hudu ko awa biyar ta kai ka ga tahiyar da kai ka yi shekara guda jirgin ruwa shi ma wai halku ma na ta alamun Allah ya halitta abin da baka sani ba jirgin ruwa na ciki za ka isko jirgin ruwa ya ɗauki mutane da kayansu sama ga mutum mutum dubu kaza sama ga kwantena dubu kaza duk ya kasance ya ɗauke su yana tafiya a saman ruwa wani kuma ma la alamun ga mota ki shiga mota mai AC ki shiga mota ga nan mu ga masu shukka nan duk Allah subhanahu wataala ya halice su ba ku sani ba sai daga baya mu ga mun gani su sabai mu sani ba sai Allah subhanahu wataala ce wa ala da qasdu sabil wato wa Allah ai yana ga Allah subhanahu ta'ala bayanin hanya madaidaiciya ita ce sabil wato hanya ta shirya daga hanya ta ƙasa hanya ta shirya ne musulunci wa ha, daga cikin wannan hanyoyin akwai ja'irun akwai wadda ta kauce musulunci ta kauce ma Allah ta kauce ma hanyar daidai kamar nasarananci ko yahudanci ko kuma dukkanin wasu addinai wannan sun karkace ma Allah amma addinin musulunci wannan shine addini wa Allah hada sirati mustaqim wa fastabi'uhu wa la tattabi'u subula fa tafarraqu bikum an sabili ko an sabili ko an sabili kwarai walau sha'a da Allah subhanahu wa ta'ala ya so lahadakum da ya shiryar da ku zuwa ga wannan azumari da gaba ɗaya da Allah ya ga dama da sai kasance ba a samun kafiri ko ƙwal azara da Allah ya ga dama Allah da sai kasance Allah shi zai shirya da kowa da ya ga dama amma ko ba haka Allah ya rawa ba hikimar Allah ce subhanahu wata'ala ya yi kafiri ya yi musulmi kafiri ya kona shi musulmi ya fasa alƙar da aljanna Allah muna godiya gare ka Allah kawai a cikin dauki da haka da Allah subhanahu wata'ala ya so lahadakum da ya sheta ku ajma'ina baki daya gaba daya sai Allah sallallahu shi ne. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون <coughs> ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون هو الذي شين أبنجه النمدى أنزل من السماء ماء Allah ya saukar da ruwa daga sama ruwa daga sama wallahi duniya mutane gaba ɗaya digo guda mu iya ka da su ba mu iyawa ba mu iyawa amma sai gashi Allah subhanahu ta'ala ya sakar da ba digo guda ba ya sakar da ya sakar da abin da za mu sha za mu tsirar da wato zai tsirar da abin ciro sannan kuma za mu yi amfani da su zai an anzala min as-sama'i ma Allah shi ya sarkar da sama daga ruwa wato ruwa daga sama wata har da kankara kaga na an gamu da ta ko wallahi da kankara ne sai ka ji kana jin daɗi inda ya tsara da manya manya ba da kana in ka ji da manya manya suna an wasu wasu wasu wasu wasu sai ka ji wata kuma hankalin ka dan tashi ko ta ka bude ma falla ko ta ka fukata faɗo ma wannan duk ubangiji subhanahu wa ta'ala iko sana huwa allazi anzala min sama'i ma'an lakum minhu sharabun daga ciki za ku sha in Allah bai saka san mana da ruwa ba bai za mu sha ba shi yasa wata rana samu kwari aka samu yunwa aka samu dabbobi sun abin nan sai da wani yanzu inda nan zara sana a irin yau da kuma a yana sama bari yace ya zo Allah ko wallahi dukiyoyi sun halaka dabbobi kenan yace gonaki sun bushe kaza kaza kaza ka roki Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu ruwa yanzu da Allah subhanahu wa ta'ala zai kasance yanzu ga shi lokacin kusan mana kusan shigo da mana ruwa lokacin ruwa ya kasance Allah bai kawo mana ruwa ba ka ga wani mutane da su gayyara ka ga wani zafi bai yawa ka zo da abinci zai karanta amma a haka ce Allah subhanahu wataala ya kawo mu da zamu samu yanzu wa minhu shajarun daga cikin waɗannan ruwan Allah subhanahu wataala zai kirar da ‘ya'yan itace zai tsayar da ‘ya'yan itace fihi tusimun a cikin shi ne kuke kiwon da dabbobinku a cikin waɗannan ‘ya'yan itacen ne za ku fi da dabbobinku su kama ci su kama ta hakukuwa wani ba ta iya ciyar da dabbobin ta sai ta tafi wajen da kayan Allah subhanahu wa ta'ala su ne hakukuwa ko da haka a takaice abin lura ne ya kasance a abin nan da Allah ya tsara na ita na itace shi ne za ku ci na haƙi da masara da mi dabbobin kuma ku ci duk a cikin waɗannan ruwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya sarkasuwa wannan abin lura ne abin abin kwantar da hankali ya gane cewa Allah subhanahu wataala ce abin bauta ma yunbitu lakum bihi zar'a ai da waɗannan ruwan Allah yana tsirar da ire wa zaituna wato shukoki kina wa zaituna da zaitun zaitun yana cikin abin da ake amfani da shi wannan khairi da dabirai musamman da biro irin yanzu da biro kun ana yawanci da biro a cikin ramadanan nan ko to waɗannan da binan kuma wani da biro wallahi wani da biro haka da ba ni wani da biro da taɓa shi a madina ko a makka ne abin dai kawai ne sai ka ƙara gudu ba Allah da zinnai a makka ko a madina ko wani irin kalar da biro kana da kai akwai wani da biro mara suka wasu dabaru har da gudiya a cikin sai ya ciro ta da gudiya. gujiya ga da dino za ka ci shi wannan zafi mai kasar akwai daɗi da kuma abin da shahi ga inabi inabi shi ne wasu kusan inabi ba ko kusan inabi akwai kusan inabi eh akwai wata san inabi inabi eh duk wannan abubuwan kuna ganin su da wanda ya yanzu har indiya kuma ga indiya sun ma Allah ya musu waɗannan kayayyakin murar ababen mamari kwarai da inaji wa min kulli samarat daga dukkanin ƴaƴan itace kun ga irin kankana kankana shi da san yanzu kankana ka same ta mai zaƙi an san ta cikin firijin ki tuho kina jin kishiwa da ku buɗe baki ki ɗauko ki sha akwai zaƙi wallahi kaga da ba haka ba akwai daɗi ki je ga kankana musamman sana'ar zaki ga irin wanga ga irin ta samu kankara haka ko kuma ai da ita shine min kullu sabar ko ayaba ko watan eh, afu da sauransu to duk waɗannan ƴaƴan itace ne da ya kamata ku lura cewa Allah subhanahu wata'ala shi ya tsayar da su inna fi zalika la'aya lalle tabbas akwai aya a cikin wannan da ya tafakkaru ga mutanen da suke da tuntuni ga akan ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala yi imani da cewa duk wanda ya diba yanzu abin lura shi ne mallake li anna man nazara fi in batin na batin bil mai wallahi duk wanda yayi nazari ya lura akan tsiro abin tsiro da ruwa sai ya habbata sai ya ga kwaya idza wudi asfil ardi idan an sanya ta a cikin ƙasa an rataba bil ma' sai ta kasance ta samu daushin ruwa shaku za ta buɗe sun mai yalmun wayan shaƙo alaha ku lura ku mai da hankali a lokacin da shi manomi ya tuho ya sanya haƙi ko dawa ko wani abu don ya shuka shi shin ba buɗe ƙasa ya kai ya tura ya sa ba ba haka na ba buɗe ƙasa ya kai sai ya bude kasa sai ya ture sai ya nitsuwa la ilaha illallah a cikin haka ruwan nan da ke sakkowa sai Allah ya sanya wannan abin da kasa ya dan fara kumbura ya fara kumburuwa saboda yayi ba sai ga shi kaga ya fara tsage kasa da kai ya fara tsage kasa kasa tana tsagewa kasa tana budewa kunnuwa ne sai sun har fitowa amma tsayu ne na kasa la ilaha illallah shi ba abin da yana ga alƙaƙa iman da Allah ba wa ka iya haka in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba ya kasance yana nan yana tasowa yana buɗewa ‘ya'yan itace ne suna buɗewa amma sanyi ne na ƙasa daga nan har ya taso kaɗan kaɗan yana tasowa kaɗan kaɗan yana tasowa har ya kai lokacin da yanina yanina ya kai inda ya kai kana iya tatsuwa ka ci kana iya tatsuwa ka ci a yi hura ko a yi shinkafa a dafa alki duk waɗannan abubuwa ka sun ba Allah subhanahu wa ta'ala ba ya kamata bai iman da Allah wallahi shi wanda aka kahiri yana zuwa noma ai don Allah ku saurara don Allah ku saurara kun har su ko ta ciki kun har su ko kun gane duk wanda abin da kahiri yana iya gane cewa Allah subhanahu wata'ala shi kamata a bauta ba yanzu wanda ke kira da tsire in sanya abu ban san wanda yake da iyaka dai kawai na yi imani na yi tawakkali na sanya na rubi amma kuma kowanne ka tahowa wata rana ya buɗe ya fito da kai ya fito kun san wallahi zai iya shi da kai sai irin sai izinin Allah babu kwaya an zanza guda wanda ke fitowa ba tare da Allah ya tarta ba ya san matsalarka ya san inda yake fito kuma ya san ko nawa fito a cikin ta kai tauhidi kenan Allah kuma tauhidi inna fi zalika la'ayatan lalle tab inna fi zalika la'ayatan lalle tabbas wannan aya ce da kina cewa akwai Allah li qaumin yatafakkaruna ga mutane suke tuntuni akan Allah subhanahu wa ta'ala ina ganin da ya kamata mu tsaya don alaran ya daga min kuma dama mun ce insha Allah rabi za mu tsaya a cikin minti hamsin kuma yanzu mun yi minti arba'in da tara muna roƙon Allah subhanahu Ta'ala ya samu albarka wannan yi na juma'a Allah ubangiji ya datar da mu ya ba mu alkhairi da arziki da ciki abin da ke lura da mu shine wannan yini akwai wata sa'a wadda take kasancewa sa'an nan tana kasancewa bayan asar in ke samu dama ke samu iko ke samu dama ke samu iko ki yi alwala bayan ki yi sallah ki zamna kina ta roƙon Allah ta karatun alƙur'ani ki bihi wallahi in ki tashi da wannan sa'a duk abin da abu ka ta duniya ta lahara ta daga ta biya kuma ba a ko ba kuma ba a koma samun wannan sa'a sai kuma wani sati in ke samu dama akwai masallacin juma'a kusa gare ku ki zo ki sallar juma'a in babu samu dama ba Allah bai azami ki ba amma dai wannan sa'a ce da ya da ita wannan yi na jima'a yi ne wanda suke babu kamata a cikin kun sati gaba ɗaya duk cikin kun da Allah ya yi in bayanin afan babu yin ne kyau na jima'a cikin shi ne Allah ya halci Adam cikin shi ne Allah ya karɓi tubansa cikin shi ne Allah ya tabbata cikin abin cikin shi ne ake samun sa'a ana yawaita salati ga manzo Allah ana son yau ki yawaita salati ga manzo Allah sama babu adadi ke ki dauki cewa ma ta ba ki ma ta yi kaɗan saboda yawaitawa ki yi tai ki tai saboda manzo Allah ya ce duk wanda ya yi salati gare ni irin yau za a girka salatin nan a ce wani wanke yan wanki yi kan yan wanki a ƙasa ka za a gari kaza ta yi ma salatin manzo Allah ce lalle ga nan na gari yau tabbas manzo Allah za a girka wannan salatin da yake don haka manzo Allah ce ko yau salatin da yake ranar juma'a da ranar juma'a ana son a yau salatin da manzo Allah babu ran da ake son a salatin dukkan salatin goma guda Allah zai ma salatin goma talatin gona Allah zai na talatin gona kuma talatin goma talatin Allah goma baka san adadin yadda yake kasancewa ba don haka ke yau da talatin goma zuwa Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kuma mu yi talatin goma zuwa Allah ke ke mai babu nasara abin da kuskure Allah ka yi mishi wannan sai Allah kuma lalaka subhanaka Allahumma yamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika